This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22, 21 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a mu na yammacin yau yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarafilu Hashim Gumel daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragama shirin. Hukumar agajin gaggawa a birnin tarayya Abuja ta bayyana cewa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a waɗansu jihohin arewacin Najeriya sun haifar da wani yanayi da ke buƙatar ƙarin kula. To kasancewa muna tare da shugaban hukumar na birnin tarayyan yanzu haka a ɗakin watsa shirye-shiryenmu za mu ba ku damar ji daga gare shi kai tsaye idan muka buɗe layuka. To wannan dai bai nuna cewa an yi gefe guda da batun 'yan matan cibok da suka shafe kwanaki 252 yau a hannun 'yan kungiyar boko haram ba kamar kullum lambobin da za a bugo a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara biyar ko kuma biyu shida ɗaya tara biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kamfanin fina-finai na Sony da ke Amurka ya canza ra'ayinsa ya ce zai nuna fim ɗin nan waɗanda dalilinsa aka wa kamfanin hari ta kan shafin sadarwa na yanar gizo, wadda Amurka ta ce Koriya ta Arewa ce ke da alhakin kai wannan hari. Kamfanin na Sony da ya ce fim ɗin na barkwanci mai suna The Interview an haɗa wasan kwaikwayo ne akan kashe shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kuma za a nuna wannan wasan kwaikwayo a sinima ranar 25 ga watan Disamba wato ranar Kirsimeti kenan. Kamar yadda da yadda kamfanin a satin da ya wuce ba da sanarwa cewa ba zai nuna wannan wasan kwaikwayo ba biyo bayan harin da aka kai wa kamfanin akan yanar gizo wanda ba a san wanda ya hakan ba kuma yi barazanar cewar in dai har aka nuna wannan wasan kwaikwayo a sinima to amfanin to kamfanin zai ga harin da bai taba gani ba. Ƙasar Ukraine ta ƙara ɗaukar matakan neman zama memba a kungiyar tsaro na kasashen yammaci ta NATO a yau talata a lokacin da 'yan majalisar dokokin Ukraine suka zartas da dokar yin watsi da matsayin kasar na 'yar ruwana. 'Yan majalisar sun amince da wannan kuduri na tsame kasar daga matsayin 'yar babu ruwana da gagarumin rinjayen ƙuri'u uku maso goyon baya yayin da wakilai takwas rak suka amincewa. A lokacin da ministan harkokin waje Pablo Klimkin ke jawabi a zauren taron 'yan majalisu ya ce wannan wani taku ne da zai matsar da ƙasar kusa da NATO kuma ya buɗe sabon babi ga ƙasar. A ɗaya ɓangaren kuma abokan adawa na cewa hakan zai ƙara tada hankali a ciki da wajen ƙasar Ukraine. Kuna shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Hukumar kiyaye zaman lafiya ta duniya wato WHO ta ce yawan mutanen da suka mutu dalilin cutar Ebola ya kai sama da dubu bakwai da ɗari biyar, kuma yawan masu ɗauke da cutar ya kai kusan dubu ɗari biyu eh, dubu ashirin. An dai bayyana wannan bayanai ne jiya litinin a wannan wannan na nuna canji kan ƙasar Liberia da Gini a lokacin da ake ganin cutar na yin ƙasa, amma ƙasar Saliyo cutar na haɓaka. Ƙasashe uku na yammacin Afirka su ne ƙasashen da yawancin mutane da suka mutu kan cutar suke. sauran kasashen da aka samu mutuwar mutane dalilin ebola to har yanzu dai babu wani canji mutane shida ne suka mutu a mali takwas a najeriya kuma ɗaya a amurka ƙasar spain da senegal an samu mutane ɗaya a kasashen da suka kamu da cutar amma babu wanda ya mutu dalilin cutar Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya ce ƙasashen duniya na buƙatar shiri kan bullowa wata sabuwar cuta ga duniya baki ɗaya. a hong kong an samu wani hamshakin mai kuɗi wanda ya shahara harkokin kasuwancin gine-gine da laifin cin hanci da rashawa kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari a yau talata wata babbar kotu da ke yankin ta samu mr thomas cook da laifin ba da cin hanci sama da dala miliyan ɗaya ga wani tsohon jami'in gwamnati abin da ya sa ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyar da kuma tare dala dubu sittin da hudu shi ko tsohon jami'in gwamnatin da ya karɓi wannan cin hancin shine rafael ho wanda shi ne tsohon mataimakin shugaban yankin kuma yanzu haka kotu ta yanke masa hukuncin shekaru bakwai da rabi a gidan yari. Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu buɗe layuka domin ku ji ta bakin shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na birnin tarayya Abuja Abbas Garba Idris. Bari mai shimfiɗa da hirar da Yusuf Arande ya yi da shi jim kaɗan kafin shigowar su ɗakin watsa shirye-shiryen wanda ya bayyana abin da hukumar ke yi na taimakawa waɗanda suka samu kansu a halin yi da ke zaune a birnin tarayya Abuja. Bisa gaskiya shi babban minista na yankin Abuja da kewaye ya ba da umarni wanda ya kafa kwamiti na mutane da yawa wanda suka kunshi jami'an tsaro da sauran hukumomin gwamnati saboda mu tabbatar da mun kula da waɗannan waɗanda suka yi gudun hijira daga arewa maso gabas zuwa abuja a yanzu haka ƙididdigan da muka yi na waɗannan mutane ya haura dubu hudu kuma muna ta tsara yadda za mu yi mu tabbatar mun zaunar da su na ɗan wuncin gadi kafin nan a sama musu abin da za su yi misali kamar masu sana'a a sama musu tabbatar da sun koma bisa su sannan kuma mu yi ci gaba da magana da jihohinsu idan dai zaman lafiya ya kasance ya samu na dawwammame sai nan sai mu mai da su a wuraren garuruwansu amma dai yanzu abin da muke yi muna ta ƙididdigan su ne sannan kuma muna kiran sauran eh, hukumomi waɗanda suka danganci waɗannan ayyuka su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tabbatar mun yi abin da ya dace a sannan kuma eh, eh, muna ƙoƙari mu ga kan cewa mun kare ita fct gaba ɗaya saboda wasu abubuwa da ka biyo baya saboda kasancewan waɗannan shigowan waɗannan mutane ba mu iya gane wane ne lallai eh, mai gudun hijira wane ne kuma mugu a cikin su to dole sai in mun zaunar da su na ɗan wuncin gadi sannan jami'an tsaro sun yi su su tabbatar sun tantance wane ne wane ne kafin nan mu tabbatar da mu san abubuwan da zamu yi amma dai a yanzu haka ina gaya maka kan cewa abubuwa shirye-shirye sun yi nisa kuma kafin nan mun bi su duk inda suke tsugune mun dan babba su abin hasafi saboda su samu su ci gaba da rayuwa kafin mu zaunar da su na dindindin to ranka shirya da akwai wasu da muka yi magana da su wanda suke tabbatar mana da cewar yanzu a nan cikin birnin tarayya ma ana kamen mutane ba a basu irin gudunmawar da ya kamata a ce ana basu akwai wani abu da hukuma ku take yi don ganin cewar an inganta rayuwarsa a birnin tarayya? To lallai mun bi kadin wannan abin da ya faru to tun da mu muna aiki ne da sauran jami'an tsaro da kuma sauran hukumomi da suka suke alaka da, mu dole za mu bar kowace hukuma ta yi aikinta yadda ya kamata. abin da yake faruwa shine daga lokaci zuwa lokaci bisa ɗan rahotannin da jami'an tsaro ke samu sukan je mazaunan waɗannan mutane mutane su ci gaba da bincike su gano lallai mutanen da da na kwarai ne da kuma waɗanda ba na kwarai ne ba kuma abin da yake faruwa idan suka yi ba wai in suka yi kame sukan je su rufe ne ko wani abin na ba a'a sukan ɗibi mutane ne su je su tantance su sannan kuma a dawo da su ba taɓa kai su wani guri ko aka walakanta su ko wani abin nan ba amma dai kullum muna magana da jami'an tsaro kasancewa kuma akwai hukumomi da yawa waɗanda kamar yadda na gaya maka suke da hannu cikin wannan al'amari duka to menene kuke gani ganin zai zama cewa shine hadari ga shigowar mutanen a birnin tarayya Abuja? Eto, eh na farko hadarin da ke tattare da shi ne kasan ita Abuja an tsara ta ne na mutane kalilan. To, tsarin da aka yi wa Abuja wanda bata wuce kai miliyan ɗaya zuwa miliyan biyu ba, yanzu ina mai tabbatar maka ana da mutane fiye da miliyan biyar. To, idan kana da mutane fiye da miliyan biyar, kai kuma ka yi tsarin ka na miliyan biyu ne ko miliyan uku. To, dole akwai wasu musgunawa da kuma cikas da za a samu na zamantakewan jama'a to wannan bisa wannan shine muke ganin kan cewa lallai dole a tabbatar da an tantance kuma an tace su wane ne lallai ya kamata ba wane ne kuma bai kamata ba na biyu kuma shine batun tsaro kamar yadda na gaya maka in ka ce zaka bar kofan ka buɗe kowa ya zo kawai to ba za ka iya yin tabas ba saboda yanzu kasancewan yadda Najeriya ta kasance Abuja nan ita ce dai har yanzu muke bugun kirji kan cewa nan ne aka fi zaman lafiya to ba kama so a ce wani abu kuma ya zo ya ta da hankalin jama'a waɗanda suka yi gudu suka tsira suna neman su tsira da ransu sannan kuma a biyo su nan wurin kaga abu bai yi kyau ba to abin da duk ake yi kenan a tabbatar lallai kowa an samu zaman lafiya kuma babu wani wanda ya cutu da bako da kuma ɗan gari. shugaban hukumar agajin gaggawa na birnin tarayya Abuja Abbas Garba Idris Ahirasu da Yusuf Arande kamar yadda muka bayyana za ku ji daga gare shi kai tsaye da muka buɗe layuka to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla kai tsaye muna tare da mai bugo waya ko kuma ba da ra'ayi da gudunmu a wannan shiri na farko daga kwara. Kwara barka da warhaka. Barka ka dai malama gire. wane ne a kwara to suna tare da danna garba dina mai bula kala kala sufa kwara daga kwara najeriya to ina gudunmawa ka ga shirin yau to gaskiya gudun ta ga wannan shirin a wanda ya zan ya cika yau kwana ɗari biyu da hamsin da biyu waɗannan bayan allah har yanzu ba a to babu su babu alamarsu gaskiya muna kira gwamnatin tarayyar najeriya su ɗauki mataki na ganin shi an kafa waɗannan bayan allah da idan muka duba gaskiya tsawon waɗannan kwanaki har yanzu abin sai wannan matsala ta sako wa'annan bayan Allah sai jan kawace suke gaskiya mu muna ganin wannan gwamnati ba da gaskiya suke yi ba sai da muka duba irin wa'annan bayan Allah sai da har suka yi kwana kusan ishirin da ɗaya shugaban ƙasa da yake komai ba kaga wannan alamu gaskiya wannan gwamnati ba ba daidai ba ba da gaskiya take yi ba dai idan muka duba dan wa'annan ya zan ya zan yan talakawa ne idan yan su ne da za ka mataki na ganin ta a sako wa'annan bayan Allah to To madalla mu gode da gudunmuwarka kana bayani kuma sai layin naka ya tsinke to bari mu nufi kogi. A to barka da haka kai ko na gudunmuwarka ga shirin. Gudunmuwa a kan wannan shi wannan duk magana da ake yi ranke abubuwan da suke sun riga sun sani ya kamata ce shugabannin ta dai duk da abubuwan ya yi mutanen arewa shugabanni arewa da wanda su suka san kokolon mulkin najeriya amma abubuwa sai dai sai dai layin naka yana cicijewa layin naka ba kyau sosai yawanci yana haɗewa yana ba da kyau sosai Eh, yi hanyar sabitin ne na Najeriya ba sai an ga miki ba ba laifin mu ba laifin wani mu bane <laughs> haka yake to bari mu nufi Kaduna mun gode da gudunmuwarka to bari mu nufi Kaduna hello na Kaduna wane ne nawa Kaduna eh kina magana da datti daga Zaria yawa to malam datti barka da warhaka to kamar yadda muka faɗa dai muna tare da shi shugaban hukumar ba da agajin na gaggawa na birnin tarayya Abuja idan akwai waɗansu mm. batutuwa ko kuma matsalolin da suka jibinci aikin nasu zai iya yin bayani kai tsaye idan da hali to mecece gudunmuwa ka kai kuma ga shirin malama halima ai birnin tarayya abuja ai sai manyan mutane in ba su ba wai zai iya zama a can yawa to wanda zai wanda ce ganshi a can ai aikin sun sai babba in dai a cikin ai To kai ina gudun ka ga shirin to kai ka bu godan ka ce menene yau. yau to a tashi lafiya. To na Kaduna dai ba shi ba shi da bayani sosai to bari mu tafi ibada idan akwai me idan idan akwai ainihin yadda gudunmuwa da ake da ita ta shirin dan ba hira ne muke ba. So muke mu ba da gudunmuwa da za ta kawo ga cigaba. Abdullahi dan Dandime daga Ibadan, Jihar Najeriya. yawa to hakika wannan gwamnati ko alama ba da gaske take ba kuma wasu daga cikin manya-manyan shugabannin gwamnatin nan suna amfani da jinin mutane suna mai da shi kuɗi don haka abin ba za su so ya ƙare ba amma in allah ya yarda in allah ya yarda ana gama zaɓe ta ba wurin za ku ji wannan abin duka ya zama tarifi domin ita ke tafi da wannan abin. ok to bari mu tafi sakkwato kuma mun gode da gudunmuwarka. Yeah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne a Sokoto? Aliyu Nauro Ali Sokoto Sokoto na waziri A. Yau wato ina gudunmawa ka ga shirin. Abin da mawa ta a eh. kan wannan bayani eh. na 'yan gudun hijira ya kamata a masu ruwa da tsaki su yi kokarin taimakawa don samun zaman laya. To, To, to madalla to daga Sokoto bari mu tafi Yola. Ah. Yola kana tare da mu bismillah wane ne nama eh, Yola? Ina jin Abubakar ne. To mana Abubakar kai ko me kake gani? Ni abin da nake gani ga da ke gani ba yan matan kibir ne kawai ba akwai mata da yawa ba To. Wanda an tafi da su wurare da yawa. maganar matan kibo ne ita ne ta shahara amma akwai mata da yawa wanda sun shiga wannan matsala mata inda suke ba suna nan haka haka ya kamata hukumomi su mai da hankali akan su kuma a mm. eh. ah, to bauti eh yola mun gode da gudunmuwa ka to bari mu nufi bauti. Hello, Malama Grace. Barka ka dai wane ne nawa bauti. suna ya haya mai gyara gyara bayan firamare ta To eh, malam yahaya an ce ku kun samu kwararan yan gudun hijira daga waɗansu jihohi sakamakon waɗannan tashe-tashen hankula da ake yi. Haka. Ya lamarin yake? Lamari alhamdulillah duk wanda suka zo nan dai an karɓi su hannu biyu ba mu da matsala irin wannan Allah ya taimake mu cewa mu suna taimakawa suna kulawa da abubuwa. Kuma ina samun ku albarka ne akan barin mu da kuke muna faɗin ra'ayoyin mu gaskiya muna jin daɗin wannan al'amari Allah ya taimake mu da kanmu to mun gode mu ma muna jin daɗin wannan dama da uh, uh, aka samu to bari kuma mu nufi adamawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne Adamawa? Alhaji Muhammadu Barau ne daga jihar Adama, karamar hukumar Mubi ta Arewa. Yawa to malam eh, Alhaji Muhammadu ya ake ji da eh, eh, abin nan batun 'yan gudun hijira a jihar ku? eh to muna fama da abun sai dai allah ya kare mu mu dai muna rokon gwamnatin ƙasa da sa himma dai ta samu ta yaki wannan abun kuma shi wannan mutumin da yake maganan abun nan da gwamnati na taimakon nema ya kamata su sa himma su din masu rinka taimakon mutane akwai mutane da suke kauyuka wadda har yanzu ma ba a san da su ba kuma ba sa ganin wannan taimakon. To a gurguje shi barin bashi tunda yana nan kamar yadda muka ce bari ya bayani me kake ji dangane da waɗannan da suke zaune a ƙauyuka da har yanzu ba a san da zaman su ba me kake gani gwamnati za ta iya yi a ranka daɗe. To Malam Mamadu mun gode kwarai da bayanin da kai amma ina zaton shi yana magana ne akan waɗanda suke ƙauyukan Adamawa. Mm. kuma akwai matsuguna da aka sama wanda nema ta tanada da a adamawa ya kamata a ce waɗanda suke cikin ƙauye su dawo nan matsugunan nan ne za a iya tun da an tara su wuri guda nan ne gwamnati za ta iya kula da su in ka san suna cikin gari ne suna zaune da 'yan uwansu suna iya dawowa wannan matsuguna da aka tanada nan ne za a iya taimaka musu wato waɗanda suke suka samu damar sauraron wannan bayani idan kun san waɗansu da suke cikin wannan hali a iya yi musu bayani domin su je su samu tallafi da gwamnati ta musu to bari mu tafi maiduguri maiduguri layin nashi ya tsinke to kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to ranka daɗe kamar yadda kake bayani mutane da dama har suna kokawa cewa eh, waɗansu suna cikin halin kunci waɗansu gwamnati bata kula da su waɗansu an yi alkawura ba a cika ba daidai makamantan haka to haka ne malama grace abin da yake faruwa kin san abin yana da yawa kuma kamar yadda mu muka fara muna ɗaukan ƙididdigan waɗannan mutane ne mu tabbatar da zaman su kuma mun ma yanzu cewa za mu ɗauka har da su saboda mu tabbatar da security din wurin da kuma nasu na kansu saboda haka yawanci idan ba mu sani ba bayar da za mu yi amma in aka zo aka gaya mana duk inda suke za mu bi su yanzu bin su muke yi kafin mu tsugunar da su wuri guda. To bari mu nufi sakwato sakwato wane ne a bisa layi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne nawa sakwato. Kazuma Aliyu ka matasan matasa a jihar Sokoto. A wato barka da warhaka yau ko mecece gudunmuwarka? To, to yau gudunmuwa ta dangane da kwanaki da kusan 200 da ba ka mata 'yan matan cibo. Ai ba kusan ba 252. Eh, to gaskiya wannan abu na wanda na Allah ware da ya gwamnati ta yi sakaci da har yanzu ba a samu kubutar da su ba. domin wani tana faɗin maganganun cewa tana bakin ƙoƙarinta amma abin faɗi ne ba mu ga faɗa da cika ba na haka muna roƙon allah ya sa ina yan matan cibok su samu kubuta daga hannu inda an rike da su to amin sun amin to bari mu nufi kwanta gora kwanta gora to wane ne nawa injiniya mai kewar makeri lulu kwantagora. To injiniya yau kuma eh, eh, ina taka gudunmuwar. Amma mama amal gaskiya gwamnati ba da gaske take yi ba tsakani da Allah. To. Saboda abinda da adalili na bai wa ake wai har gwamnatin tarayyar Najeriya tana tura sojoji kasashe suna rawar gani amma a ce a gida wai abu ya buwaye ta. Gaskiya gwamnati ba da gaske take yi. To bari kuma mu karasa a Mina. Mina gurguje ina taka gudunmuwa. Mina kana nan? To ina mina in ba ina jin to layin nashi to layin nashi ya ya tsinke to a gurguje eh, ranka ya dade nawa wani bayani kake da shi ne karin bayani kake da shi ga masu saurare dangane da batun yan gudun hijiran nan ko kuma waɗanda kuke tsugunarwa kuna tallafa ma. to ƙarin bayani da nake so in yi shine ina so in ba wa haƙuri wa jama'a saboda harkan jama'a ita dole ne sai an yi haƙuri ina ba su haƙuri da abin da ya faru da su da kuma eh, yadda za mu kasance cikin ayyukan duka baki ɗaya. to mun gode sai dai malama juni na ɗaga mana hannu saboda haka dole mu ja birki nan. yanzu kuma ga sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. Wuraren da ke samar da sana'o'in kifi a duniya albarkatu ne da Allah ya wadatar. Waɗanda ke samar da ayyukan yi ga mutane sama da miliyan hamsin da kuma abinci ga biliyoyin mutane. Duk kuwa da ɗumbin muhimmancin waɗannan albarkatun, lafiyarsu da ɗorewarsu na fuskantar ƙaruwar barazana. tsarin su haramtacce barkatai kuma a ɓoye wata babbar matsala ce ga muhalli kuma ƙalubale ne ga tattalin arziki. Amurka ta himmantu ga inganta yadda ake tafi da sana'ar kifi, da kare tekuna da kuma tattalin waɗannan albarkatun cikin ruwa saboda na baya su masu amfana. Kan haka wani kwamitin aiki da cikawa na musamman da shugaban ƙasa ya naɗa ran 16 ga watan Disamba. Ya bayyana shawarwarinsa kan jadawalin da ƙasar za ta bi don da sana'ar su haramtacciya mara tsari kuma wacce ake yi a ɓoye da kuma rashin gaskiya a fannin sana'ar albarkatun ruwa. Manufar hakan ita ce bullowa da tsararriyar hanya a ƙasar. da kuma yadda Amurka za ta daɗa yin jagoranci kan waɗannan al'amura a matakin ƙasa da ƙasa. Waɗannan ƙa'idojin za su shafi albarkatun ruwan Amurka da na ƙasashen waje daidai wa daida. Wata shawarar za ta shafi mu'amalar ƙasarmu da sauran abokan hulɗarmu don ƙarfafa ƙa'idar tafi da sana'ar kifi da kuma tabbatar da aiki da ƙa'idar a faɗin duniya. Wani matakin kuma mai muhimmanci shine shawo kan ƙarin ƙasashe su shiga yarjejeniyar matakan tafi da gaɓoɓin ruwa, wadda za ta zama ƙa'ida ta ƙasa da ƙasa baki ɗaya, ta yaƙar su haramtacce na ɓoye kuma barkatai. Wata shawarar kuma na kiran da a rinka bin diddigin haramtattun albarkatun ruwa waɗanda aka kai kasuwa. A cewar hukumar kula da harkokin tekun Amurka, wadda ita ma kan sa ido kan sana'ar kifi. bara masuntan Amurka sun kama kifaye da dangoginsu masu nauyin pound biliyan 9.9 kan kuɗi dala biliyan 5.5. A duniyar baki ɗaya kuwa asarar da akan samu kowace shekara sanadiyar su haramtacce ɓoyayye kuma mara tsari ya kai kimanin dala biliyan goma zuwa ashirin da uku. Wannan al'amarin na da ɗaruru ta batun safara da kuma zagon ƙasa ga arzikin da masunta da kamfanonin sarrafa albarkatun ruwa da ke bin doka ya ka iya samu. Masu su da jiragen ruwa a ruwayen da aka hana ko kuma suke zarce iyaka sukan amfana sosai fiye da masunta masu biyayya da doka. Alal misali wasu su ba su biyan haraji, wanda hakan ke sa gwamnati ta rasa kuɗaɗen shigar da take matuƙar buƙata, duk kuwa da kare masu albarkatun da take yi. Bayan lokacin da aka ware don nazarin ra'ayoyin jama'a kan batun aiwatar da shawarwaran, kwamitin aiki da cikawar zai bullo da jadawalin aiwatarwa. Amurka za ta ci gaba da aiki da abokan hulɗarta a faɗin duniya don yaɗa wannan manufa ta tafi da harkokin albarkatun ruwa yadda ya kamata don amfanar na baya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. To an ji dai kamfanin fina-finai na Sony da ke Amurka ya canza ra'ayinsa ya ce zai nuna fim ɗin nan wanda dalilinsa aka kai wa kamfanin hari ta kan shafin sadarwa na yanar gizo wadda Amurka ta ce Koriya ta Arewa ce ke da alhakin wannan hari. kasar Ukraine ta ƙara ɗaukar matakin neman zama memba a ƙungiyar tsaro ta ƙasashen yammaci ta NATO a yau talata a lokacin da 'yan majalisar dokokin Ukraine ɗin suka zartar da dokar yin watsi da matsayin ƙasar na 'yar ba ruwana. <clears throat> hukumar kiyaye hukumar hukumar kiyaye lafiya ta duniya wato WHO ta ce yawan mutanen da suka mutu dalilin cutar Ebola ya kai sama da dubu bakwai da ɗari biyar kuma yawan masu ɗauke da cutar ya kai kusan dubu ashirin. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da demokuraɗiyya na sahabu Imam Aliyu. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a hawayoyinku na salula a dandalin voa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da bakon namu shugaban hukumar agajin gaggawa na birnin tarayya abuja abbas garba idris da ya amsa tambayoyin ku kai tsaye da kuma julie gresham da ta har hada shirin da ba da umarni da injiniya mu na yau mr cedric alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.